Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin na Amadi na Malam Ama wallafar magaji a ɗambata. In Allah da yau za mu ƙaraso muku wannan littafi Amadi na Malam Ama. Za mu ɗan ja baya kaɗan mu ɗora daga inda muka tsaya. Da ranar tafiya ta zo sai muka yi sallama da duk mutanen gari da abokanmu wajen mu goma aka ɗauka da ƙasar Hindu zuwa ƙasar Somomo. da zuwan modan da za mu tashi sai na ga wani abu shi ba jirgin sama ba shi kuma ba alulan mota ba sai aka ce mu shiga duk sai muka shiga wani daga gaba ya danna wani abu sai muka yi sama kamar lokacin da aljanin na ya ɗauke mu gashi kuma ba ƙara sai ji kake wani sassassassass nan da nan sai ga mu a wani gari na waccan ƙasar wai shi Somalia. ashe wannan gari shi ne babban birnin ƙasar ko da saukar mu sai muka nufi gidan sarki kai mata dai ba dai mata ba yadda dai mata suke a wannan ƙasa faɗarsu ma ƙauyanci ne abin sai wanda ya gani kawai muna tafiya a kan hanya har na wa kai na ciwo ban sani ba wajen kallon mata har aka yi mun nesa duk ban sani ba ama ko bai kula ba sai shi kawai suke kallo har wata ta faɗi saboda kallon ama abin sai ya zama na su suna kallon ama ni kuma ina kallon su haka muka yi ta yi har muka je gidan sarki mata na kallon ama ni kuma ina kallon su ko da muka fada muka yi gaisuwa kuma muka ba da wata takarda sai sarkin ya ce to sai mana bayani da kuma yadda za a yi ka san duk sauran yan uwanmu kowa ya san garin nan zuwa mu kai ko da amma ya ji labarin wannan yar sarkin wadda ita uwarta mutum ce amma kuma ubanta shine sarkin aljanu sai amma ya ce a canza mu sarkin ya ce yau shekarar ta uku kenan ta sa tambaya har yanzu ba wanda ya amsa mata yadda ya dace amma kuma ya ce lalle canza mu sauran yan uwanmu suka ce za mu zuwan banza amma sai da Amma ya ce mu dai sai mun ji haka sai wani ya ce ai ta ba kyau take biɗa ba hikima da kuma ilimin sanin asirin mata saboda haka ya fi kyau ka bari mu je wani wajen da ku amma sai na ce dai sai an je da sarki ya fahimta amma dai ba shi da niyyar sauya ra'ayinsa sai ce ba komai sai su bar shi je domin ko ba wanda ya san inda rana take faduwa bayan kwana ɗaya sai muka yi shiri muka tafi zuwa wajen wannan yarinya da zuwan mu muka samu wajen nan ba mutane saboda ta sa tambayan nan mai wuya sai muka dakata wannan ya shiga wannan ya shiga bayan ɗan lokaci kaɗan sai mutanen suka kare saura mu bi kawai da aka duba sai wani ce ai ba kowa sai mutum bi kawai can sai aka ce a ma ya shiga daga nasa sai wani ce kai wannan ko ta ba ba babu dole ne ta yadda ta aure shi ko da ama ya shiga sai suka zuba juna ido har suka yi kamar minti guda suna kallon juna bayan sun kare kallon sai can ce wata ajiyar zuciya wadda ta ba mutane tsoro can ta ce allah mai girma ba don wannan alkawari da ne ba da ba abin da zai hana aure ka ko da amma ji haka sai ce ba komai kada ki damu ke dai faɗi tambayar ki ni kun yi kokarin amsawa da ta ji wannan magana ta ama sai ta ce Allah dai baka ikon amsawa shi kuma ya ce amin ta ce tambayar ta ba wata mai wuya ba ce sai dai rashin fahimtarta amma gata ni dai ra'ayina shine ba na son mutum ya aure ni sai ya san ra'ayina kuma duk namiji in ya san mata an ya dube su zai iya faɗar ko su waɗanne iri ne saboda haka ne a cikin mata wace iri ce amma ya dube ta da kyau can sai ya ce ina so in ga in yatsun kafarki ko za ki iya nuna min ta ce kawai nan da nan zai ta tuɓe takalmanta sai amma ya lura da wasu alamomi da ya sani sai kuma ya ce ina fatan za ki nuna min wani abu da ko za ki iya amma ya ce ina son ki nuna min dunduniyarki nan da nan ta nuna masa shikenan amma ya ce zan ba ki amsa guda biyu wadda za ki gamsu da ita ta farko ita ce ke ko a cikin mata ma guna ce da yarinyar na ta ji haka sai ta ce ni ban gane mai kake nufi da guna ba amma ya ce abin da nake nufi shine a can mu akwai wani duma ƙarami da yake fitowa da cikin duma mai ba mai kyawunsa kuma idan kika ga bayansa sai ki zaci ko wani launi ake shafa masa wannan irin duma shi muke kira guna musamman idan ta ɗauko bushewa sai ya zama na duk kyan nan na guna inda za a baka sarautar duniya ba za ka iya ci ba dan ɗacinta ko da ta ji haka sai ta ce ni fa har yanzu ban gane ba amma ya ce abin da nake nufi shine yanzu duk kyawun nan naki masifa zaki ina fata yanzu kin gane can sai ta ce kwarai na gane amma kuma saura amsa ta biyu kin ga duk kyawun nan naki ke malalaciya ce ko da yarinyar nan ta ji haka sai ta wata irin ƙara wadda ta ba mutane tsoro ta ce na samu miji na samu miji nan da nan ta tashi ta rungume ama ta ce lalle sai dai a ɗaura musu aure da ama ya ga haka sai ya ce to ta dakata tukunna domin kuwa yana da wata matsala guda ya kamata ta ji ta kina ji ko matsalar ta ita ce ni dai duk matar da nake so in dai muka zauna da ita so ɗaya to duk sanda nake mata ta fita daga raina kenan da yarinyar nan ta ji haka sai ta ce na san kana da yan mata da yawan gaske a cikin su wacce ce ka fi wadda har ka kiɗme a kanta domin santa kawai can sai ama ya ce ainihin duk cikin yan mata na sai nafisatu kaɗai ita ce na kiɗi mai a kanta da yarinyar nan ta ji haka sai ta ce na san a yi haka ai muna samun labarin nafisatu wajen aljanu saboda tsananin kyawunta kuma da wani musu ya kaure musu har na aka zo da ita wajen sarki ni sai da na ganta abin da kai shine lokacin da ka ganta saboda tsananin bege har su ma kai kuma ka shiga wani hali daban domin a lokacin ko balaga ma ba kai ba to ka koma can ka je ka aure ta idan ka aure ta za ka samu sauƙi kan abubuwan da kake ji a jikinka a yanzu sai ka yi shiri ka je ka aure ta daga nan ka dawa a ɗaura mana aure yanzu haka tana can kyawunta kamar ƙara mataki kullum har mutanen gari sun sa mata suna ciki kwanta domin ku ita sai dai ta ci ta kwanta kawai ba aure har waɗansu suna cewa wai tsoron maza ne hana ta aure nan kwa ba haka ba ne da amma ji haka sai ce to amma yanzu ya za a yi ya za a je can ya aure na fi sannan ya dawo kuma ya auri wannan yarinya sai ta ce kada ka damu bari in je in shaida baba domin ba za a rasa taimako ba yarinya ta kwashe wannan labari ta gaya uban ya ce ai ba komai ga wannan zobe ka'idarsa ba zai iya tashi ba idan ya ɗauki rai sama da biyu kuma bawan wannan zobe shine kafi zuciya duk inda mai wannan zobe yake ba inda ba zai iya zuwa ba nan duniya gashi ki bashi kuma ki ce lalle kada ya je ya zauna ya maza ya dawo dan ai bikinku ku kuwa ya huta da yawan surutu na jama'a yarinya da ta ji haka sai ta yi uban godiya ta fita ko da zuwan ta wajen mu sai ta ce ga wannan zoben ji ubana kuma ya ce kada ka daɗe domin ka zo a ɗaura mana aure yarinyar nan ta gaya mana duk dokokin zoben nan da gari ya waye amma ya sallama ya ce to zai je ni kuma na ce a'a sai dai mu tafi tare da yarinyar nan ta ji haka sai ta ce a'a sai dai ama ya tafi shi kaɗai don ko in ina ganin ka kamar ama nake gani da ama ya gane abin da take nufi sai ce shikenan muka yi sallama da shi ya fita ko da fitarsa wajen gari sai matsa zobansa, sai ga aljanin na ya fito ya ce ina ama ya ce dusai nan da nan kafin ama ya ƙara magana sai hangi gidansu ya ce kai anya ku lafiya ko mafarki nake ne ya ce ji yatsansa sai ji zafi can yana cikin wannan juyayi sai ji an ce la ga ama ga ama ya duba sai ya gane ashe kannansa ne ya ta mamaki da dai tuna da al'amuran aljanu sai kama kannansa suka gida da iyayen nan suka gan shi sai murna haba sai kuma tambayoyi suke masa suka ce ina amadi da aka dan nutsa da ya kwashe abin da ya faru gare mu ya faɗa musu tun daga farko zuwa ƙarshe da kuma dalilin zuwansa can da ya kwana ɗaya sai ya shirin ya tafi ƙauyensu na fisato da isassa sai ya tambaya aka ce masa tana gida ba ta ko fitowa sai dai ta ci ta kwanta nan da na ya isa gidan yana zuwa ya sa aka yi sallama da babanta da ya fito sai uban ya ce tun ban da sakarci na ai ta aure wannan saurayi amma kai da ubanta ya ce na ji an ce nafisa ta har yanzu ba ta aure ba ko zan samu ganin ta sai uban ya ce i eh, sai ka shiga daga ciki da shiga ama sai ya same ta a kwance tana hutawa bayan ta ci abinci da zuwan ama bai yi wata wata ba sai ya zauna kusa da ita ce nafisatu da ta ji an yi kiranta nan da nan sai ta ɗago kanta ya ce yayin da ta ɗago kanta sai ya dubi idanunta sun yi jajawur ko kuka take yi oho yana yi mata magana sai bakin ya dawo suka yi ta ɗan taɗe taɗansu ya ce zai fita ta ce ita dai idan ba tare za su fita ba sai dai ta a rijiya ya yi ta ce ita dai tare za su fita da uban ya ga haka sai ya ce ai sai a ɗaura musu aure sai ama ya ce ya yadda amma zai je ya taho da waɗansu manya na gabansa waɗanda za su tsaya wajen sha'anin komai nan da nan ama ya je taho da waɗansu daga cikin danginsa aka ɗaura aure aka yi komai ama ya taho da matarsa bayan kwana bakwai da auren nafisatu sannan ya ce zai koma wajen wannan yarinya ya gaya mata cewar ita ce ta yi sanadin da ya aure ta da nafisatu ta ji haka sai ta ce a ita lalle sai su tafi tare amma ya ce a'a domin ko bamu da ita za mu zo da ke ba kin san halin aljanu sai ta ci mutunci na in kuma kina zuwa a cimin mutunci to shirya mu tafi da nafisatu ta ji haka sai ta ce to ai kenan. ka gaida min da ita da kyau da kyau da fitowar ama bayan gari ya waye sai matsa kafu zuciya nan da nan sai gashi a samoriya da zuwan sa ya ba da labarin gida da kuma yadda ya aure nafisatu Ace ce kuma nafisatu tana gaishe su tana kuma yawa jelago godiya bayan Amma ya huta sai aka je aka ɗaura auren jelago a wajen wannan ɗaurin aure ne nan ake faɗin sunan ango da amarya to a nan muka ji sunan yar wannan sarkin aljanu wato jelago ita ma kuma a nan ta ji suna na ama da aka yi biki ni kuma na gaya mata suna na amadi bayan yan kwanaki kaɗan sai ama ya ce jelago a garinmu na yi wani alkawari na ce idan allah yadda sai na auri yar wannan ƙasa kuma sai na ci abincinta to yanzu ya zan yin cika wannan alkawari da je lagu ta ji haka sai ta ce ba komai in allah da gobe ma je mu samu kamar kwana bakwai a can da yarinya ta gaya babanta sai uban ya ce ai shi kenan, tunda mijinki ne ina ne ba za ku da shi ba a cikin duniyan nan bayan kamar kwana uku sai aka shirin tafiya sai amma ya ce za su fara tafiya da ni tukuna sai je lagu ta ce a'a da ni za a fara tafiya in ya so ya dawo ya ɗauke ni sai na yadda kafin ka ce me wannan sun je dusai suka tsaya a bayan gari sai jelagu ta kawo shawara cewa ya gara a fito da gidan cikin birni amma sai ce a'a ta ce to za a gyara sai amma ya ce sai dai a gyara ciki a bar waje a yanda yake din nan kuma a gyara miki inda zaki zauna ta ce to sai ta bugi kafarta ta hagu sau uku sai ga kattun aljanu sun hodo ƙasa ta ce ku maza ku gyara waje kaza kafin ta karasa ta sai suka ce an gama kafin su iso gidan har aljanun nan sun gama mutanen gidan ba su wani mamaki ba don sun san aikin aljanu da zuwa sai jelagu ta durkusa ta gaida mutanen gidansa ama makwabta suka yi ta fitowa suna ganin ta da aka natsa sai ama ya ce zan koma ɗauko amadi sai ta ce to nan da nan sai ga ama ya dawo samboriya muka yi shiri tare da sallama muka fito bayan gari murza zoben nan ke da wuya sai na hangi garinmu ne ta mamaki ina zaton koma farki nake da kira ya samo kaina ya ce ai gida ne sannan muna zuwa sai ce sai mu zarce wajen jelago ni kuma na ce sai na je gida tukun da ya gane cewa fa iyaye sun fi mace sai ce to mu je da isar mu gidanmu sai murna kake ji da guda da aka natsa sai aka tambaye ni ni kuma ina ta matar kun ga da na ji haka sai na tuna da murje kuma na tuna cewa ai ba ni da lafiya ba ai wata wata ba sai na ce ai ta matar tana can za ta zo ne da muka fito daga gida sai na ce in muka je wajen jelagu zan tambaye ta ko tana da wani magani da zo mu wajen su je lago sai muka gaisa ba mun gaisa sai na gaya mata cewa aikin jikin ji wani abu daban ba ni da kaza ba ni da kaza kuma ga dalili da je jelago ta ji haka sai ta murmushi ta ce ai dama ina lura da wannan al'amari ina zaton ko haka kake so ka zauna ne jim kaɗan sai jelago ta buga hannu sai ga wata fara aljana jelago ta ce kinji kinji muna fata ko kina da wani taimako da zaki mana da aljanan nan ta ji haka sai ta ce hakika kam amma yana da wuya a wajensa domin ko wannan asiri ba zai kyau ba sai ya auri mummuna kamar yadda ya auri murje idan kuma ya aure ta suka dan kwana biyu misali kamar kwana bakwai in ya ga dama ya sake ta ko ya zarce da ita su yi zaman miji da mata bayan ka aure ta za ka ji ka samu lafiya kuma ba duk mace ce za ta iya zama da kai ba komai masifarta da na ji haka sai na ce ba komai zan yi ƙoƙarin allah yadda daga wannan rana na ba da cigiyar duk inda mummuna take a bani labari bayan kwana biyu sai na samu labarinta a wani ƙauye waifi, shi rambas wadda saboda muninta yar ba ta fitowa har ta taɓa zuwa can mai jango aka kore ta saboda muni wadda wata rana wai wasu mata masu ciki ko da suka ganta ta je sayayya tana ɗagawa ta taya sai aka sayan mata don tena tauri banda iyaye na ba wanda ya san dalilin wannan aure nawa da na yi shi mutane suka yi ta yi da ni kan na auri wannan mummunar kafin sati ya zagayo sai ga ta ɗaki na an gama komai ranar farko kasan tsayar mummuna da na zauna kusa da ita sai ta tashi wa ita yanga da dai na samo kanta shi kenan sai muka shiga hira a yi ba a yi ba fara da mummuna ai ba zai yi ba sai na sake ta kawai na ce ba ta yadda da ni ba ne nan da na aka kwashe kayanta bayan haka ama ya sa duk samari suka haɗuwar da mato wanda ama ya masa alkawari cewa sai ya ci abincin 'yar ƙasar somomo duk jama'a da wanda ya dace da wanda bai dace ba aka haɗu jim kaɗan sai ama ya fito da abinci kayan ran nan na ji santi har da ta matar santi ai daga mai batu sai mai shirme sai mai zage-zage mato ko daga cin abincin nan sai shiriri ce har yanzu in ka je dusai in dai ba an tahowar mu ba yana nan kuma har gobe ana ta wasa ana dubo shi ko yaushe ka ce za a naso mama sai ce mm, an ci tuwo ba kuma ga miya mai kyau ko kuma ya ce ni za in samu min wani abinci ba don Allah ya sa iyayen sun san yadda yake ba da yanzu ba a san inda yake ba domin ku da gama cin abincin nan sai ya tafi ya haɗa kayansa wai shi so mu zai tafi kamar wasa haka ga abin ya fi gaban wasa sai aka sa shi a turu da ama ga ya cika wannan alkawari sai ya ce da jelago yi shiri mu koma su moriya bayan kwana biyu sai ta shirya mutanen gidansu suka yi mata kyauta da irin kayansa na gargajiya ta sa waɗansu aljanu suka ɗauki kayan suka yi gaba kafin su iso bayan an jima kaɗan sai suka fita kafin ka ce kwabo sun sauka su moriya bayan kwana ɗaya sai ta ce da ama to ka tafi gida na yarje maka duk sanda kai kwana ɗaya a waje na to ka je kai kwana biyu a wajen nafisatu suka yi sallama ya dawo gida kuma har gobe haka yake in kuma wani abu ya samu yana zuwa su je su dawo da jelagu haka kuma sun sha zuwa da nafisatu ni kuma duk juma'a na je mu gaisa daga can kuma sai mu zarce kasar larabawa mai sallah sai dai juma'ar zan yi wani abu ne na musamman saboda wannan dalili kuma idan allah ya da kai waccan juma'ar amma idan ya zo zan sa ya mana wani ɗan bayani game da mata saboda ya fi ni sani a kansu domin ku shi tun yana ɗan shekara goma yake neman ilimi a kansu kuma har yanzu yana nan yana nazarin sanin halayyarsu bayan 'yan kwanaki kaɗan muna tare da ama sai muka samu labarin wata yarinya a wani gari wai shi jajaye wannan yarinya sunanta zulaiha kuma ga ta kyakkyawar gaske ta zuwa ko ina nuna a wannan lokaci tana da manema da yawan gaske masu kuɗi da sarakai da kuma talakawa da wannan labari na zulaiha ya zo mana sai ama ya bani shawara da neme ta muka yi shiri muka je garinsu bayan da muka sauka a garinsu sai muka je gidansu muka yi sa'a ta saurare mu abin kamar magani ba mu wata guda ba ina neman ta sai ya zama na duk duniya ba wanda take so kamar ni to ni ma ina son wannan yarinya fiye da yadda ba kwa zato saboda yadda nake son ta ko je bata shiga zuciyata kamar ta ba wani yarinya ita kuma tana jin yadda take ta? ko uwarta ba ta ƙauna haka saboda tsananin soyayya a lokacin duk mun san asirin mata jim kaɗan sai ya zama da duk sanda nake wa yarinyar nan ban nuna mata shi a fili ba domin ko ita mace in ka nuna mata soyayya ka fili yanzu nan ka sha wulakanci wannan shine dalilin da ban nuna mata soyayya ta a fili ba har ta kai yadda za ta gane muna cikin wannan hali da ita ran nan da hantsi ina zaune a gida sai na ji ce ana sallama da ni ko da fitowa ta sai na ga ashe zulaiha ce ne mamaki kware kuma na tambaye ta dalilin zuwan ta garin mu sai ta ce ta zo ne ta gan mu kawai domin ko ba ta jin daɗi in ba ta ganni ba kuma ta ce kore aka ɓata mata idan ta ganni sai ta ji baƙin cikin yayaye muka jima muna yan taɗe-taɗe to a zuciyata sai ne tsammani ko yaudara ce ta mata domin ku na san wannan karamin aikinsu ne da muka gama waɗannan 'yan taɗe-taɗe sai ta ce za ta tafi gida da na ɗan taka mata na ce mata sauka lafiya sai ta tsaya tana tunani ta ce aiko sai ka raka ni gida ni kuma sai na ce a'a yanzu na da wani aiki ta ce bayan gani ka ce kana da wani aiki a wannan lokaci sai ta rasa abin da yake mata daɗi a duniya can sai ta ce a gaskiya ba ka ta. ni ko yadda nake ji da ana fito da zuciya da na fito maka da tawa ka ga yadda nake ka domin ku a cikin zuciyar nan tawa ban da kai ba komai kuma kai ne hasken wannan zuciya tawa komai zan yi in ba na tuna ka ba iya yin wani abu kowace irin shawara ce in ban tuna ka ba ta yiwa amma kai ku baka ka ƙaunata abin da yake damuna a game da kai shine ina tunanin cewa ba mutum din ne ya san martabar su ba duk ba wanda ya san martabar su a ƙasar nan ko da za a tara malaman ƙasar nan baki ɗaya da kyar za a samu wanda ya san martabar su da na ji magana wannan yarinya sai ne ta tunani akan wannan magana tata na gani yadda na san yadda sha'anin soyayya take amma ga wata bata fahimci abin da nake nufi ba ne kamar nuna na san komai game da so amma sai na tuna da yaudaran mata da kuma rashin alkawarin su can sai na nisa na ce mata ni dai ina da aiki a gida wanda yanzu zan yi ke dai ki sauka lafiya kawai Allah mai girma tun da yarinyar nan ta ji wannan lafazi nawa sai ta ce to shikenan ai tun da kai ka nuna ba ka ƙaunata ni ko duk duniyan nan ba wanda nake ƙauna kamar ka zamana a duniyan nan ba zai mun amfani ba to akwai wata rijiya kusa da ƙofar gidanmu wannan rijiya kakannin kakanninmu ma haka suka ganta haka take bata taɓa ƙarfewa ba ga ta kuma da faɗi da zurfi wani lokaci kuma har sai ka ga kwale cikin kan ruwa yana yawo to yarinyar nan tana gama faɗin haka sai ta ce to shikenan sai a dara salama in mun sadu kamar da wasa ta tafi da gudu ta faɗa wannan rijiya da na ga haka sai hankali na ya tashi nan da nan sai ne wani irin kirari na kuma tuna cewa ko cikin 'yan ruwa samun hatsabibi iri na sai an tona da na yi sama ji kake wani tanjin fatal ruwa ya rimi sama nan da nan sai na ɗauko ta na tsaya kan ruwa kamar sakaina na rungume ta a hannuna na dube ta haba ya ba a cewa komai a wannan lokaci domin ina jin tausayinta ga kuma soyayyarta ta da bai bayani nan da nan mutane suka taru suna mamaki don kwa duk wanda ya shiga wannan rija dama fidda rai ake da shi da suka leko suka gan mu kowa sai mamaki yake sai aka kawo kuranga ta igiya aka zuro mana na taka na hawo tana wuyana da fito mu sai ga mutane sun haɗu jingim ta ce haba amadi yanzu na san kana ƙaunata ko da na ji haka sai na ce aini na ɗauko ki ne saboda ce ta rai ba don komai ba ashe maganar nan ta ɓata mata rai dama a shirye take in na nuna ba na kaunarta za ta kashe kanta nan da nan sai ta ɗauko wuƙa ban an karaba sai naga ga ta ɗaga za ta buga a ƙirjinta sai ne maza na kai hannuna wuƙan nan ta samu hannuna kuma ta samu ƙirjina sai jinin nan biyu suka haɗu da na hannu da na ƙirjinta suka rubuta haka hubbin ala hubbin wato so a kan so ko da naga haka sai na sadu da na nuna mata so a fili kuma ne mata bayani ina santa na kwatanta mata cewa mutane nake tsoro saboda halin mata nan da nan na raka ta gida na tafi da shiri na in ubanta ya yadda a ɗaura mana aure da muka je uban sai yadda aka ɗaura mana aure suka kuma shirya aka yi biki ba da daɗewa ba yanzu haka ita wannan yarinya zulaiha muna tare da ita har da 'ya'ya ina fata jama'a yanzu sun fahimci irin wahalhalun da muke sha game da mata saboda haka yanzu sai na ga ya dace don ba wannan saurayi amsan tambayarsa domin ku yanzu zai fi yarda da wannan amsatawa don ya fahimci cewa ni ma ba a banna a baya ba wajen sha'anin fagen soyayya kamar yadda ya tambaye ni cewar baya gane mace mai kaunarsa a gaskiya mata an kace za ka miƙar da su sai su kare kuma su kansu ba su san kansu ba balle har wani ya san su duk sanda mace take maka iyakacinsa sati uku ne in ta samu wani a sati na hudu za ta daina sanka. ka kaga haka ta sauya hali ko yaya saboda ba su da alkawari haka kuma idan mace tana son ka kada ka ji daga bakinta ji daga bakin wani domin har in tana son ka a wajen wani za ta dinga begenka ba a gaban ka ba kuma kai ma kana iya kula da wasu alamomi kamar haka za ka ga tana jin kunyarka in kun haɗu ba ta son rabuwarku ga rashin son abin hannunka damuwa da rashin ganinka son ganin wanda ya san ka kamar abokinka da kuma yan uwanka kaɗan kenan daga cikin alamomin so amma shi kuwa kamar haka yake rashin kunyarka in ka je kuna taɗi ta riƙa cewa ni bacci nake ji ko idan ka aika ta zo a ce ba ta nan ga rashin san abin hannunka ga rashin damuwa da ganinka ina fata kun gamsu da waɗannan gajerun amsoshi sai wani lokaci kuma amma ya zo zan saya muku bayani akan asirin mata da yadda kyakkyawa take da yadda mummuna take da kuma yadda mai daɗin zama take da dai sauran abubuwa waɗanda suke inganta aure har ya yi danko Allah ya ba lafiya da kuma ikon aikata alheri da sanin ya kamata da son zumunci abubuwan da muka yi na kuskure Allah ya fi mana amin assalamu alaikum to ma sauraron ma anan wannan littafi amadi na malam ama ya zo ƙarshe littafin da magaji ya ɗambata ya wallafa da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a ni kuma muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya sai mun haɗu a shiri na gaba